waɗansu mutane ɗauke da bindigogi su kimanin su bakwai sun yi garkuwa da mata biyu bayan sun abkawa gidan wani mutum a garin kalmalau da ke kan iyaka da birnin kwandi domin kan noma ne kawai suka raba garin na kalmalau da ke cikin karamar hukumar mulkin Ilela ta jihar sokoto da jamhuriyar nijar amma sai da suka share tsawon lokaci suna barin wuta a cikin garin don tsoratar da mutanen kalmalau don hana su hitowa tunkar su malam muhammadu shine aka yi awon gaba da matansa biyu misalin karfe uku saura ina cikin gida zaune na dare sai na ji wa'annan mutanen bayan sun shigo dama akwai wani yaro wanda a bangaren ɗakin yara suna ji suna takaddama da shi cewa shi buɗe musu gida ko kuma su sa karhin bindiga su bude gida in eh, su bude shi bude musu daki inda shike ko kuma su sa karhin bindiga su bude dakin ko kuma su kashe shi sannan dai ce musu ba bai da makulli sannan dai lokacin da aka ta miji suna ta kaddama Allah ka ni ko lokacin halke nake to suka ce illa dai abin suka so da su ta wuri na su kai su wuri na jin da nayi wannan shi a dalilin da yasa na dan su dada na bar gidan na tsallaka ta katanga hakan ko wani su da makamai suke bindigogi bindigogi na gare su sun yi halbe-halbe kwarai da gaske babu wanda suka ji ma rauni illa dai sun yi halbe-halbe cikin gidan bayan sun gama halbe-halbe cikin gidan sannan kuma suka watsu nan bakin kofar gida suna ta halba wakil suna nuhin don masu kawo dauki haka an tafe ta da iyali na guda biyu yanzu haka suna can gare su to gaskiya Allah da ya tsallakar da ni daya daga cikin yaren gidan ya yi mini bayanin yanda maharan suka yi awon gaba da matan biyu a lokacin yana cikin gida lokacin da suka kai harin sai suka to in suka yi abin da suka cikin gida suka tau suka kira matar shi daya ta fito da ta fito sai aka tayo jef kofar daya kuma aka kira ta duk ina kalle da su a taga sai suka kwankwasa mata ta fitowa sai shi kidnapping din guda ya koma ta taga ta gani yana ganin ta sai ya sata sunan ta ce barki barki ta so mu sheka gudu ga barayi nan sun to tana budewa an kace mata ta yato sun ka sa su layi layi nan bakin koharta sai an kace musu wala sai bayani ina alaji yake in ba haka nan ba za a caka mata yu za a caka musu yuka a kashe su sun kace wallahi ba su sani ba sai daga cikin su ɗaya ya shiga dakin ta ya rirrige sai ya ga ta jariri ya rirrige gidansa sauro ya ga ɗanta jariri sai ya ce mata wanga dan yaushe na jiya an ka haihu sai ta ce a'a wata guda sai aka jayo ɗanta guda ɗan babba babba aka ce ya ta ya nuna musu ɗakin babansu ya ja su ya kai ɗa bakin ɗakin babansu an ka ce mishi an kai so a yi mai wayo a ce mai ya ta ya nuna inda babansu ya ga aji ce shi wallahi bai san inda babansu ga aji kuɗi ba sai ɗan kidnapper ɗin wanda ya ja yaron ya fara halbi a cikin wajen wajen yana halba bindiga shikenan sai yaro ya ruga da gudu yana da aka tattaro wa'annan mutanen aka ja su aka je aka ballage aka fi shi ma makwabcin wanda aka yi awon gaba da matansa biyu da muka saka yi sunansa saboda dalilai na tsaro ya ce yanzu haka suna cike da fargaba tun lokacin da abin ya wakana misalin kare uku da wani abu suka je gidan shi suka ta kaura gambuna Allah bai kaddara ba daga ba sun kafalla gambunan da suka shiga mu dai ba mu je burin ba saboda Allah bai kaddara saboda suna riga sun fara lugudan wuta suna ta wuta suna ta wuta suna ta wuta har misalin uku da rabi na dare a ce ma mako hudu sauran wani abu to mu kam gaskiya Allah bai ba mu iko hatuwa ba saboda wannan wuta ta haƙarin hatuwa a ce a tarbi gabanta saboda ni wannan al'amarin mu ma kanmu wallahi ba mu ji daɗi wanga al'amari ba saboda ba mu yi kwana ba mun gado abin da an kai domin ni ga katanga ta ga katanga shi hankalin mu ya riga ya tashi duk inda muke ba mu yi kwana ba da mazan mu da matan mu da ƴaƴan mu babu wanda samu yin bacci domin wanga gaba mu dai mu saba ganin shi ba an ba an ga lokacin ba a wannan wannan iyakar da jamhuriyar Nijar na ƙara jan ɗamara domin hana waɗannan maharan tsallakowa ko da yake lokaci zuwa lokaci sukan sulalike domin nufatar ƙauyukan da ke gab da iyakar ta Nijar Najeriya domin arcewa da gaugawa da zaran suka kammala aikata wata ta'asa kamar yanda waɗanda suka sace ba amurken nan suka yi sama da watanni biyu da suka gabata haruna mamman ba wani birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar